amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta uwa musulmai wanda ke saurare mu wanda halin yanzu a cikin wannan rediyo na amfani da ke cikin babban birni na miyane wanda alhamdulillahi a hali yanzu muna tare da babban malaminmu wanda ya kawo ziyara a wannan rediyo mai tada albarka shi ne rediyo na amfani saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci wani malamin da muke tare da shi shine a sheikh abdurrahman isa gega shugaban majalisar malamai ta jihar kebbi kuma mufti na jihar sokoto kebbi zamfara muna tare da alarrama mai jama malam baki shine malam naziru abdullahi daga shekara da haka insha Allah kafin mu ba malam waje ko lokaci na soma wa'azi za mu yi wajen Allah rama ya yi muna addu'a ya bude muna wannan taro da addu'a sannan ya karanta wasu abubuwa da Qur'ani mai girma a bayan haka insha Allah sai malam da yi bayani insha Allah wanda kamar yadda 'yan uwa musulmi duka suka sani wani shekara goma sha takwas kenan da wannan ƙungiya mai tarin albarka kan tura malamai tafsiri a cikin ƙasashen duniya gaba ɗaya wadda wannan ƙasar ta ta Nijar a Sheikh Muhammad Sani a yajin da bai manta da ita ba kuma musamman nan babban birnin Yamai ana turo muna malamai masu yin tafsiri wanda kuma alhamdulillah bana gashi Allah ya sa mun dace na samun malam saboda gudanar da tafsiri tsawon watan Ramadana wanda wannan tafsirin malam ya gabatar da shi ne a nan cikin babban birni na yamai a can unguwar da ake kira banu zumbu ta biyu mauro itajo Allah subhanahu ta'ala ya ba malam gagarumin nasara kuma in wa masu saurare Allah subhanahu ta'ala ya ba su sa'a da nasara a kan tafiya a saurari wannan sako da malam ka isarwa na ka Allah na masu sunna صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ya Allah muna roƙonka Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi ya Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da ƙasar Nijar lafiya ya Allah jagororin da ka ba mu ya Allah ka ba su ikon sauke nauyin da ka tora musu ya Allah ka hana su abin da suke buƙata na shari ya Allah ka yi musu kariya ya Allah ka aza su akan daidai ya Allah muna roƙonka wannan malam da zai karantar da mu wannan karatu mai amfani ya Allah muna roƙonka Allah ka amfana da abin da zai karantar da muwa ya Allah ka tasirantar da shi ga jama'an musulmi baki daya ya Allah ka satanka masa da alkhairi ka biya masa bukatocin sana alkhairi mu'assis na wannan kungiya Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da shi da malamin sa na tauhidi a shek abubakar mahmud bin allah gafarta musu karama cikin kabarinsu halifan malam na farko a shek muhammad sani a yajin ya Allah kai masa kariya da taimako da shi da mataimakan baki daya ya Allah wannan gidan radiyo na amfani ya Allah ka taimake su يا الله ربيسو يا الله كبيا وسبقات وسنا الخيري ما يتكلم نسيت يا الله قال قارا قال دبصيرا يا الله كذونا جني جرد متانا كني جلابيا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا ليتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه. kamar da gabatarwa shi tattari malam salisu ya gabatar kuma shi alramma ya karanta wasu da sun ayon alkur'ani bayan addu'a kuma yi munasaba da cewa muna cikin watan ramadan ni ma abin da aka kuna ina roƙon Allah madaukakin sarki shi muna muwafaka ga duk da za mu faɗa sannan ya sanya alkhairi wannan gidan rediyo mai amfani amfani ake kira amfani kuma Allah shi nuna kariya a cikin waɗannan ƙasashe namu guda biyu waɗanda ba mu da wani mulki ba mu da wani mulki ba mu da wani makoma sai suwa shi ne ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya babu shakka wannan shekara ta hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam a dubu daya da dari hudu da shekara arba'in kuma wanda ya daidai da miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam dubu biyu da sha tara Allah ya tafi na koma dawowa nan domin in tarayya da suna wata daya abinda a roƙona Allah ya sa abinda muka yi Allah ya amfane shi kuma Allah ya sa mu tabbata shi yanzu aiki an kaiwa don Allah ba an gama faɗuwa Allah ka kaddare mu duk abin da za mu yi mu tabbata Allah ka kore mana riya da hasada da sum'a da son aji amin babu shakka muna cikin wannan wata na Ramadan wanda watan kwanukan ya zama kamar an ɗauki dukiya an jema yau muna sha takwas da watan Ramadan hijira dai ta gabata an fara kuma addu'a da nake yi da shi shugaban yasa malamai ta kasa ashirin mamman sana ya jingir wanda shi allah ya kalli da ya turo ne na yanzu domin musu iya muɗa a ce muna da gaba ba gaban kanmu muka ba ba mu zuwa wani wuce inda an ka tura mu ba mukin zuwa inda an ka tura mu saboda haka wannan kungiya ta jama'a tun zalifin gida ga mace suna mai hidda a jos tana da'a ga shugabanninta tana da'a da shugabannin hukuma ta san maslahar zama da kowa take zaune da shi ina muku rukun Allah Allah shi wani gudunmuwa an ba ni topic an ce yi magana a kan addu'a kuma addu'a babban makalinta kuma waɗannan ƙasashe namu a yau muna buƙatar addu'a sannan kowane ɗan adam idan bai yi ragganci ba to yanzu muna cikin kaka addu'a wasan ramadana sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai alaihi salam mai zo mai kira da amincin Allah ya ce kamar da hadisi yake ya zo cikin sabiru ahli salahi amma kuma hadisin mun sani riwaya ce ta manya-manyan marwacin hadisi su musulun irin su bukari su bukari su musulun sauransu da ya tashe akaramu alallahi min addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani abu da ya karinci wajen ubangiji girma daga addu'a shi dan adam bawa na ubangiji to ya kamata ya sa addu'a gaba da kowane irin abu wanda yake bukata domin Allah madawakin sarki ya karanta da mu addu'a wadda zinnun ya yi kuma النبي صلى الله عليه وسلم يا من حديثي أكانتا إتعاد الزنون وديك سوى لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين addu'a annabi yunus alaihi salam ya yi yana cikin tsanani lokacin da kifi ya haɗe shi yana cikin ruwa kifi na cikin ruwa ga cikin ruwa kuma ga cikin duhu, abin nan duhu cikin kifi amma ya kira ubangijinsa sai la ilaha illa anta Allah kai ne wanda ba wani abin bauta sai kai subhanaka Sarki ya tabbatar maka inni kun ni na zama mina zuwa ne mai cikin tsarin wannan addu'a ta wata ta shahaya ma yadin daban-daban duk fagen da an faɗa cikin wata waraka wani tashin hankali wani abubuwa idan mutum ya karanta ta to Allah zai hidda shi daga nan. annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ayyuma muslim da'a biha fi mardihi na marra famata fi mardihi zalika uqi a shi. duk wani musulmi da ya addu'a da wannan cikin rashin lahiyar, ya karanta da su arba'in kuma Allah ya karbi rayuwarsa cikin wannan rashin lahiyar to za a ba shi lada irin ta shahidi don an ba mutu lada shahidi shi ya taba ya taba ta Allah ya mai gudunmuwa saboda haka kada mu yi wasa da addu'a don haka wannan gidan rediyon ne a yi magana a kanta wa'in bari'a bari'a faƙar gafar Allah lahu jami'a zulmi in kuma ya warke to ya warke dullahin da aka Allah ya yi akwai abin da ya wannan zama alkhairi babu saboda haka ashe kenan Allah madaukakin sarki alqur'ani ya faɗa a cikin suratul baqara akan addu'a wa idza sa'alaka ibadi وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأتو الله مدعو ya yi magana da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa idan bayina suka tambaye ka annabi daga labari na suna son su rike ni bai ne kare ni kusa a nan Allah na buƙatar bawansa kada shi roƙi wani roƙi don haka Allah ya ce mu yi mu da wata da'i ba da ai ina tanka ma addu'an mai kira mai roko idan roƙe ni da annalat ma talaba ne in samar da shi abin da ya nema daga garar inan Allah madaukakin sarki ce su nemi tankawa ta su yi imani da addu'a matakin amsarta ga wanda ya roƙa tana da wasu abubuwa waɗanda ta tana da mukaddima farko cikin mukaddima na addu'a waɗanda ake so in dan adam na son Allah ya karba mai yayi su to farko ya fara kamin ya roki Allah shi godiya ga Allah قول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الدعاء يوا الله حمد لا يبي الله بما حمد يبونا الله sannan shi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya zama abincinsa da ya ci halal ne abincinsa da ya sha halal ne suturar da aka jiki ne ya zarta halal sannan ya naci da faranci a kamar lokacin ubangijinsa waɗanda su ne mukaddimat wurin addu'a da yawa mai addu'a Allah bai karba ba to ya ba cikin waɗanda abubuwa da muka wannan abu da mun ka ambata Allah madawakin sarki a hadisi kudusi ya ce inna Allah hayy da ya da ila hayy Allah wani tsarki na mai tsabtana bai karba sai mai tsarki kalmomi wa tsarki Allah ya karba daga mutum mai tsarka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani namiji wanda ke mika hannayen zuwa sama ya kulu ya rabbi ya rabbi wa ma da haramun wa masharbuhu haramun fa anna yusujabu lahu Ka ji waɗanda abubuwa su ne abin da ake son ɗan adam wurin addu'a ya zan ya kiyaye da su domin addu'a ta samu shiga za ka samu namiji ya ɗaga hannayensa sama yana roƙon Allah kamar ya amso yana ya rabbi ya rabbi ya rabbi amma kat abincinsa haram abincinsa haram ta ƙaƙa za a amsa wannan inda Allah tayyib inna Allaha tayyib la da illa tayyib to a nan, da yawa mutane ke cewa mu roki Allah amma Allah bai bamu ba eh Allah bai ba domin kayar da waɗanda abubuwa waɗanda an muqaddimat na addu'a guda uku yabon ubangiji kanin addu'a salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamin addu'a sannan tsalkin abinci tsalkin abinci a tsalkin sutura waɗanga suna cikin abin da ke kawo a karbi addu'a ɗan adam to don ka iske mutum yana cin haram yana shan haram amma kuma yayi addu'a Allah ya karba da wuya ba istidraji bai kalala domin karkashin wannan aya wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da awatar da'i za da ani idan ka koma ga tafsirin biya a tawili fi ma'ani na shekana abdullahi bin fudun ya ce mutane kala-kala ne yawa wanda zai roki Allah abu Allah bai bashi ba maza Allah bai ba shi maza don Allah na so magana ce sai a bar su shi kai Allah na jin daɗin magana ce don haka za a jinkirta ba shi don shi ƙara magana kamar abu kamar misali irin ɗabi'a ka kai mutum da aminin ka, wanda ya kawo maka fira kuna taɗi ka ga yana so ya tashi kai kuma kana jin daɗin hirar kaga za ka jinkirta bukatar ta da ya zo da ita don kada ya tashi to amma akwai wanda da ya bude baki sai Allah ya a bashi don Allah bai su magana saboda karkaskace ne kaga anan akwai karinci da karama wurin karɓa addu'a akwai kuma waɗanda an karɓi addu'a su domin Allah bai da bukata da su don su bar ma magana Allah bai su magana su to Allah samu cikin waɗanda Allah bai biya mu bukata don Allah na son magana to anan wannan abubuwa guda uku yana da kyau mu tsare su kuma yanzu muna cikin kamar yadda ce muna cikin kaka ta addu'a ramadana ne wanda duk aikin da an kai cikin sa Allah zai ninka dada sannan Allah na karɓa addu'a bayi a cikinsa. don haka kada mu sakaci domin ubangiji shi ne mai karɓa addu'o'inmu kuma Allah ya riga mun alƙawali yana cewa an man yujibul mutarra amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu fi su wane ne Allah madaukakin sarki ya ce wane ne ke tanka ma matsatsi wanda ya matsu ya amsa ma addu'a ta da yi lokacin da ya kira shi kuma ya kuranye mai mummuna ba wanda ke yi haka in ba Allah saboda haka shi kina a nan idan ka jingina ga wani Allah wurin roƙo to ka don haka Allah shi ke kuranye komai kuma ya ba ɗan adam komai abin bukatarsa annabi rahama sallallahu alaihi wasallama yana faɗa man lam yas'alillah yaghdibu alai duk wanda bai roƙon Allah Allah na mushi da shi yanzu ka sai ga ɗan adam ka gani ka sai ka roƙa ya baka gobe ka koma ka roƙa ya baka jibi ka roƙa ya baka ka bai domin ka da mai don shi bai da abin bai Abin da an garai ɗayan jula ko dai yana jin tsoron ya mutu ya bashi ko yana jin tsoron abin ya kare kare shi shi mutu saboda haka ashe kenan a nan Allah shi ke son a roƙai kuma ya basuwa shi adda abin basuwa don haka in za ka roƙo roƙi Allah a wannan wata na Ramadan annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa Allah yana karba addu'a bayan sa Allah ya sanar da mu cewa duk wanda aka matsuwa ya ruka muna bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani hadisi ya ce ma al-ard muslimun yad'u Allah bi da'watin illa atahu Allah iyyaha aw tarafa anhu min su'in misliha malam ya da'u bi ismin aw qallata rahim wato صلى الله عليه وسلم ga wannan hadisi abin da yake cewa babu akan ban kasa wani musulmi wanda ke roƙon Allah da addu'a to sai Allah ya shi da abin nan da yake roƙo idan ka roƙi Allah kan Allah bai baka abin da ka roƙa ba kana matsayin musulmi aw sarafa anu min su'in mislaha ko kuma Allah ya kauda wani mummuna misalin wannan abin da ya roka amma wa da sharadin abu matuƙar bai roko da sabon Allah ba ko ya roƙo da kasa zumunta domin dan adam idan ya fusata, waɗanda abubuwa duk suna su yana iya dube ɗan uwansa su kiki ko da abbi ko da ummi ko babbansa ko kuma kawunsa ya yanke zumunta don wani abu da ya shiga tsakanin su ya ce babu kuma har shigar da addu'a akan wannan to in haka na Allah ne karbawa ko kuma ya yi addu'a da neman samun dama da neman samun sa'a a kan abin da ya sabon Allah. Allah bai karɓi wannan. A nan, inda ka ji an ce Allah zai juyar da wani mummuna irin wannan yana yiwa karo ta Allah kana bukata Allah shi baka dukiya. wallahi ya baka ɗa. na gari ko ya ta gari ko mata to amma sai Allah ya baddala wannan abin wani bala'i na ta gari ka sai Allah ya kausa mashi wannan inda baka yi roƙo ba to da wannan abin zai faɗo gare ka ta ka da ne, don haka ana ashe kenan addu'a ita ce makamin mumini daga cikin sharaɗi na karɓa addu'a ƙarshe mu haɗu mukaddimat guda uku domin an ƙare hawa Allah godiya kuma a yi talibi ga Allah ga wannan abin da an kai Allah ya karɓa ko kuma abin nan da an kai a roƙi Allah ya karɓa to kai ba wai duniya ba ma ba duniya ba a ah, addu'a tana da amfani ga mai ta lahira domin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa man futi hallahu fi du'a minkum futi hallahu abwabul janna duk wanda an buɗa mu koyon addu'a daga cikin su an buɗa mu koyon shiga aljanna don haka shi ke nan sai ki shiga anan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce la ta'ajizu fi du'a fa innahu lan yahlika ma'a du'a ahad kakku kasa da addu'a don babu ɗaya wanda ya halaka don addu'a nan mu mai da hankalinmu ga roƙon ubangiji mu mai da hankalinmu da ganin cewa roƙon Allah ma shine abinda zai fi damuwa duniyar mu da lahirar don haka ko da wani abu kake gani yayi kunci ba ka samu ba to ka roƙa kamar yadda annabi zakariya ya roƙi Allah kunalika kunalika da'a zakariya rabba lokacin da zakariya ya ga abubuwan da ke faruwa ga maryam alaihi tana karama gashi shine wanda ya karbi gabarar tarbiyyata da renonta amma kuma abin bai kai ga hannunsu ba sai da an kai kuri'a su 27 wasu malamai na sha 17 to lokacin da Allah ya kaddari ya samu nasara wajen kuri'a shi ka san sai hito ya karbi Maryam ya gina mata shigiwa ba mai taka ya inda take sai shi yana zo mata da abincinta da yan kayanta na marmari da kuma manta na shayi da sauransu amma idan ya zo inda take lokacin bazara sai samu abincin hunturu ya zo lokacin hunturu lokacin ɗari sai samu abincin bazara ya zo lokacin rani sai samu abincin damana gunta ah, ya ce maryam an da haza shin wai ina wannan abin ke zo miki ce ko min da ce wani abin na zo mini daga wurin Allah Ubangiji na inna Allah ya rizuku man ya sha'u da gairi hisab Allah ko na arzikita yana ba da abinci ga wanda ya so ba tare da lisani ba a nan daga cikin abin da ke sa Allah ya karbi addu'a bawa ya yi addu'a ya tarziki ya roƙa kada ya tura ko ana amsa ko ba amsawa in yana da ba ko ana amsa ko ba amsa to Allah ya amsa daga wannan wuri annabi zakariya sai ya san duk wanda adda ikon ya bada abin da aka samu ga damana lokacin lokacin rani ya bada abin da aka samu ga bazara lokacin hunturu lokacin tsari ya bada abin da aka samu ga hunturu lokacin bazara to yana da ikon ya ba da ɗa ga wanda yake ya tsufa yana da wannan iko wannan annabi zakariya alaihi salam shi na aka ce hunalika da a zakariya rabbahu bisa ga wani ganin wannan kudura annabi zakariya sai ya roki ubangijinsa yau Allah ya ba shi da قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة يسي يا أبنجي دقبونك ذرية آه ذرية طيبة من أبتا anan muna son mu lura da kanmu da mutane kada ka ga girman abin da za ka roƙon Allah Allah ya hina duk abin da kake gani za ka roƙi Allah Allah na iya baka shi kar ka dubi matsayinka ga roƙon Allah ka ce kamata eh kamar kamar Allah na baka amma in kana shakka gwada ɗai amma kuma in ka roƙa to ka yi ƙi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah wa antum muqinuna bil ijaba wa alamu anna Allah la yusiyabu du'a'un min qalbi zahilin lahi roki Allah amma kuna masu tabbas to Allah zai amsa ku sani Allah bai karɓar addu'a daga zuciyar wanda awawa lahin madimauci wanda yana roƙon Allah yana gani kuma Allah bai karba to Allah bai karba in dai kana ganin haka ka roƙa ka sa gaba kawai ka roƙi Allah ya amsa domin ka roƙi wanda aka abin bai ba wanda bai da abin bai ba daga cikin abin da za a roƙon Allah da shi in za a roƙo akwai ya husna ولله الأسماء fad'uhu biha to idan za ka roƙon Allah Allah na da sunan naki guda ɗari ba ɗai to ka roƙe da suwa a nan misa ake roƙon Allah da wanda sunaye domin Allah yana bukata ga bawa nufi wa don ci gare shi التملك عند الله ibada farin wurin ubangiji ibada ne don haka ko ɗan adam ka iske gidansa ka sallama mai kacce gani na zo don in yi haɗa fuska da fuska kuma girma ban taɓa zuwa wuri kuri taɗi ba nan rasa in ma aka ɗauki lokaci nigga ina da bukata wurin gurgurwa to da waya ya baka haka nan to balle ubangiji ka irin wannan haƙƙi na Allah na ba na ɗan adam na ba irin wanga magana Allah na son haka da bawa ne mai roƙon Allah yana fadanci ga Allah to Allah ya karba addu'a sa ga wanda ke roƙo gaba da gaba kawai saboda haka in za ku roƙon Allah to ku roƙe shi kuna masu tabbas ga cewa Allah zai karba amma ku roƙe kuma da sunaye ne waɗanda amma ku kai وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ku bar waɗannan da ke kaucewa suna bauɗewa daga sunayen Allah suna kamo wasu abubuwa daban kuma ƙarshe a ƙara da ƙarau in alkiyama ta tsaya Allah zai mun sakamakon abin sun aikata domin sun bar hanyar sunan manzon Allah sannan sun bar hanyar karanta wa alkur'ani ibada addu'a ibada ta saboda haka ko annabawan Allah idan za su addu'a akan wani da yake son shi wa addini addini karan tsaye to Allah su fi kama annabi Musa yana cewa wa qala Musa rabbana innaka atayta fir'auna وقال موسى ربنا إن آتيت فرعون وملأه في زينة وملأه زينة وأموالا وأموالا في الحياة الدنيا كثيرة wato annabi Musa alaihi salam ya ce ya Ubangiji kai kabba fir'auna da ƴan majalisar samanya masu cika ido wa mala'u mala'u nashi waɗanda ya an dubi su ji tsoro to ka ba su zinatan ado wa amwalan da dukiya ila yatin duniya a cikin rayuwar duniya don su bada bayan ta ashe anan annabi Musa alayhi salam bai ce bari ya tayya wargaza abin da Fir'auna ya hada da sauransu ba a yau ta Allah ya Allah ya magana abin to addu'a roƙon Allah na iya kai komi abin da kake ganin nesa yana yanzu zakuwa da ni kuma duk abin da kun ka samu na ni'ima ko abin da kun ka samu na wani alkhairi to ku yarda daga Allah na wa ma bikum wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa ma bikum min ni'matin ko ka roki Allah Allah ya baka abin da ka roke to ka tabbatar da abin nan da kun ka samu na ni'ima daga Allah wani bai iya baka wani bai iya hana ka wani bai iya ƙara ka wani bai iya tushe abin da Allah ya kaddara zuwa gare Isa. wannan ana son dan adam ya zama haka kada ya zamo mai musu ga abin da Allah ya bashi ko kuma ya zamo mai musu ni'imar ubangiji daga cikin addu'o'i kamar yadda mun kai magana da aka yi magana addu'a da akwai kuma abinda ake kira zikiri azkaw musamman irin wannan ranaku da irin waɗannan abin nan darere Allah madaukakin sarki ya ce waskurullaha واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون من قليل الدعاء الذكر yana daga cikin nau'in addu'a zikiri to amma mafificin zikiri zikirin Allah bil qalb wal lisan ma'a yanzu kana ambaton ubangijinka harshen kana ambatawa zuciyarka ta yarda kana ambaton ubangijinka harshen kana ambatawa zuciyarka ta yarda mu'azu dan jabal radiyallahu an ya tambayi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'azu dan jabal ya tambayi manzon Allah ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala cikin ayyuka na alkhairi wani zuwa ga Allah ina tambayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal sai manzon Allah ya ce an tamuta na lisanaka ratabun min zikrillah yi rayuwa duniya akai har lokacin da Allah zai karbi rayuwarka harshen ka yana sharɗanye da zikirin Allah ambaton Allah yana daga cikin zikirin Allah abin za mu faɗa menene annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ata marra qala lahu 10 qad kutiba lahu mi'atu hasana wa muhiya anhu mi'atu sayyi'a wa kana lahu hirzun min ash-shaytan yawmahu zalika hatta yusi wannan hadisi an ka duba bukhari cikin bukhari ana samun sa manzo rahama sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir wannan duk wanda zai faɗi shi fi yawmin gayini ne a tamar rasul dai wato kenan bayan an sallaci bane? ko kuma kana a sallaci bayan alheri ya keto wanda bai faɗi wannan so ɗari to abinda Allah ya ce an rubuta mai ya kasance gare shi daidai da yanta yi guda goma daga cikin yayin annabi Isma'il ambata haka ba ana nuni yayansa ba ni bane domin a gwada yanta mutane masu daraja da girma riƙa guda Mutum yan take yana zama dalilin ya sassa daga wuta yantuwarsa daga wuta kuma ana rubuta mai kyaukyawan aiki ɗari ana shahi mai mummunan aiki ɗari kuma wannan ya zan tsari gare daga shaidan wannan wuni daga keto alfijir har zuwa a ce rana za ta faɗi a hatta a cikin maraita idan mutum ya yi wannan a wata riwaya abinda ma ake cewa ba wani mutum guda da wani aikin da ya kai naka sai wanda ya abin da yana yawa wannan wannan zikiri na amma min salu da zuwa saboda haka yana da kyau mu mai da hankali musamman cikin wannan wata ne alfarma manzo mai tsira da abinci Allah ya faɗa ga wani hadisi saksiru min min baqiyati salihat ku yawaita daga ayyuka wanzajjen ayyuka na ƙwarai waɗanda za ku yi za su rage ku yawaita a kansu ku roki kanku kuna yin ayyuka na alkhairi waɗanda za su rage ranar alkiyama mutum ya samu kai cikin ولن الله بيوارش غان جنة وصول لك تيم صحابة يسوك يا من دون الله كيلا وما هي يني دبا كيات الصالحة قال منظور صلى الله عليه وسلم أتي أكتبير والتحليل والتزويد والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وانا حديث رواه نسائي إمام نسائي شيروت وانا حديثي a baƙiyatu salihat kabarbari Allahu akbar Allahu akbar wa talil walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah wa tasbih subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah wadanga annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana kansu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'ara min al-layl fa qala la ilaha illa allah wa la ala kulli shay'in alhamdulillah wa subhanallah wa la illa allah wallahu akbar wa la illa billah wa qala la wa ghafirli aw da'a baya wadanne yace allah ka gafarta mi ku koyi addu'a to su ji bala duk wanda wannan za a karba mishi in tawaba wa sallah qubilat salat in ya alwala ya sallah Allah ya kalli sallar rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito na hadisi da wannan nake cewa lokaci ya mai halinsa don lokaci kamar takobi ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari wa'azi daga Sheikh Abdulrahman Isa shugaban majalisar malamai ta jihar Kebbi mufti na jihar Sokoto ta Zamfara tare da Allah rama malam Naziru Abdullahi da dake ga muna da Allah subhanahu ta'ala ta kan kamu da insha Allah wannan lokaci ya kai mu daidai muka tsaya za mu tsaya ne insha Allah sai Allah ya kai mu eh, da dare bayan buɗe baki daidai karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi insha Allah malam yana gabatar da tafsiri a nan cikin babban birni nan mai, a can unguwar da ake kira Banu Zumbu ta biyu da ke tsakanin ramfuwan Ba'ari zuwa ramfuwan Salu ko inda akan ce ma mauro ita jodo ya dai yi farmaci da renaissance insha Allah za mu haɗu da malam a can da dare ƙarfe goma zuwa sha ɗaya da rabi ai kokari a zuwa tare wannan tafsiri insha Allah na kanan za mu dakanta kuma za mu nemi wajen Allah rama insha Allah ya rihi mu wannan taron da addu'a kuma sai Allah ta nan gaba insha Allah Allah musulmi akan fati ala salati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا ربنا عن الحمد لله رب العالمين